shin kin san yadda zaki gamsar da mijinki a yayin da kike cikin jinin al'ada tam yadda mace za ta gamsar da mijinta a lokacin da take cikin jinin al'ada abu ne mai sauƙi idan kika fahimci mijinki na buƙatar ki a wannan a lokacin da kike cikin jini normal za iya ki wanka ki tsaftace jikinki tsab ki sa pad mai kyau ki yanda kika san duk yadda kika yi jikinki ko da yayi mijinki ya yi wasa da ke duk dabarun da zaki ba zai bata miki jiki ko ya bata mishi jiki ba ki wasa da mijinki yadda ya kamata yadda zaki motso masa sha'awarsa ta ko ina ki sha masa nonon ki sha burarsa ki wasa da shi so duk wasu tsotsa-tsotsa da kika san zaki ki fahimci abun da mijinki ke so ki masa wanda yake kwantar masa dankali wanda yake dago masa sha'awa yake sa ya ji daɗi idan kika tabbata kin yi wasa da shi kin dago masa sha'awarsa ki bar yi wasa da jikinki ya yi sha miki nono ya yi duk wani wasan da yake sanyi da ke ki ba sa nonon ke sha ki kamar yanda kamar yadda ba kamar yanda kike masa normal kamar in ba kya period in ba ki cikin jini haka za ki masa ki wasa da shi sosai ki sha masa nono ki sha buɗe su ki masa wasa irin wasan dai soyayya da kika sani wanda kika san kina yi ɗago ma mijinki da sha'awa ya tayar masa da hankali idan kika kai ga mijinki ya kai ƙololuwa yana tsananin buƙatar ki lokacin abun ya kai masa yana jin eh yana son ya yi amfani da ke wato ya sa gurasa a cikin durin kitin da dai to kuma kina cikin jini ba zai yi haka ba sai ki hau kansa ki raba ki sai ki matse sai ki sa gurasa a tsakiya haka in kika sa gurasa a tsakiya sai ki matse kafafunki ki dinga kamar kina cinsa a hankali amma abin baya ciki yana saman kan fan ɗinki saboda kirga riga kin sa fat dama ki dinga wasa da shi hankali kina tafiya kamar kin yadda domal kamar inda kike cin shi idan kina samansa haka za ki dinga yi masa amma kuma burar tana waje ki tabbata kan kan burarsa tana taba kamar gurin cibiyar ka ko kuma maraki kina tafiya a hankali kina juya a jikinsa kamar kina cinsa da gaske sai ki sa hannunki ta baya ki dinga wasa da ƙasan gwalagensa kina sa hannunki zuwa sa gurin bayan gida kina wasa da shi a hankali kina sa bakinki a cikin nasa kina harshen sa? kina dawowa da hannuwanki daga ƙasan burarsa zuwa kan nonuwansa kina shafa ƙirjinsa kina tsotsan nonon kina wannan sama da ƙasa akan burar tasa a hankali kina wasa da shi har kina yi a haka haka za ki samu ki ji ya kankame ki yana kankame ki zaki ji yana yi da shi ma da kansa da sauri da sauri yana kokarin yadda zai iya fitar da eh, spam din shi a haka kina yi kuna yi kina yi a hankali kina bari shi yana shafa jikinki in ya ki dinga kamo hannunsa kina sawa a jikinki inda kike son ya taba kina wasa da shi kina cinsa a haka ba tare da kin sa gurarsa a cikin jikinki ko kuma kin bari yanda jini zai taɓa sa ba a haka kina yi a hankali har za ki samu ki biya masa bukatarsa kina biya masa bukatarsa kan ki sauka a jikinsa kan ki damu da cewa ai wannan spam ɗin da ya fitar ya bata miki jiki kan ki damu da haka idan kika tabbatar ya kai amma a hankali zaki saboda in kika yi da karfi zaki ji masa ciwo ko kuma ki sa abin ta masa zafi in ya gama saboda ba zai lura cewa ta yana jin ciwo ba har sai ya fitar da abin da yake cikinsa shine zai fahimci cewa ya dan ji ciwo ko wani abu to karki yanda zai ci zai ji ciwo kuma ki tabbata pant ɗinki mai laushi ne cotton ne wanda ba zai gurza gurza ko yanda zai ji wa mijinki ciwo ba sannan karki yanda irin da karfin nan da zaki je ki ji masa ciwo din a hankali haka bayan ya samu he's satisfied ya fitar da abin da zai fitar sai ki ma abin ki ki kwanta a sa kina mai da numfashi a hankali zaki ji ya kankame ki to a haka yana saukar da numfashi har zai dawo normal sha'awarsa ta riga ta kau ki riga kin faranta masa kin kawar masa da wannan sha'awar ta wannan lokacin Allah ya samu